أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا عشرين دا بيوكو ga watan rabiul awwal ko uku ne biyu da watan rabiul awwal hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da sha takwas ko ga watan goma miladiya dubu biyu da ashirin da biyu Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da yi mana dace da duka alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa muna da cikin wannan littafi a tauba mun ba manta waran na an yi magana akan rafi rafida shi yan shi a idan sun tuba ya tuba su take kuma yaya matsayin su yake sannan kai yi magana akan fasalin da ke magana akan sirrin shari'a wajen kin karɓar tuba waɗannan mutane su waɗannan mutane an ki karban tubarsu saboda muninsu daga cikinsu shine wanda yake zagin annabi bayan kuma yana musulmi da kuma wanda yake zagin waɗannan manya-manyan jigajigai wato su ne sayidina abubakar da sayidina umar Shi ne wallafi sabbar ne. sannan wa zindiq da kuma shi zindiki wanda yake bayyana musulunci ya boye kafirci kullum haka yake to ko ya tuba ya za ya gane ya tuba kuma ya za ya gane abin da ya cancanta Hakanan mai sihiri ala hasabi ma zahaba ilaihi imamuna abu hanifa rahimahullahu ta'ala bayani ya gabata wannan kusan ƙarishe ne inda ake cewa wa'alam anna raqaiqal qulubi jami'an kharijatun min al-lawhil mahfuz misal khuruj shi'atil munba'itha wato shine abun nan ba an aini shamsi al-munbassati ala jami'il ajramil ardiyya yace wato su zukata yadda suke kuma hasken da shi shigowa cikin zukata abu ne wanda yake ya fito ne can asalinsa daga lauhul mafus wanda yake an sa mai haske hasken shi ya riga ya shiga tuntuni yana da wannan haske to wannan hasken ba zai rabu da shi ba kamar yadda ka san hasken rana yana fitowa daga rana ya haska wurare to haka wanda Allah ta baraka wata ala ya bashi haske tun azal yana ganin abubuwa tangaram to wannan hasken ba zai rabu da shi ba don haka ko da ya ga wani dan duhu duhu da an gyara mai zai koma daidai amma wanda yake tun azal dama ba haske a zuciyar shi zuciyar shi haka take baki kirin to ba yadda ka yi da shi kuma wannan kowa ya sani zai yi kana da aboki ko kana da dan uwa ko kana da wani abu duk yadda abu ya fito tangaram kai mai bayani akan ya taho ya bi Allah ba zai yadda ba zai gane ba shi yadda kai mai bayani saboda zuciyar ta ta zama mankusa kamar yadda mun sha bayani mirara wa zuciya kala hudu ne akwai zuciya wadda ake ce ma qalbun ajarat muna roƙo Allah ya samu da cikin masu wannan zuciya wannan ita ce zuciya wankakka mai samun wannan hasken ko da yaushe haske yana shiga cikin ta saboda haka tunda tana samun haske kamar yadda ka san abubuwa ne rana kullun tana haska su ka kullun za gan su da kyau da wannan haske na rana to haka wasu zukata suke ajarat suke wannan ita ce misalin kalbin zukatan musulmai muminai waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake su zuciyarsu ta wofinta babu komi a ciki sai son Allah sai yarda da Allah sai girmama Allah sai neman me Allah ke so su aikata sun yarda da duk abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi kuma sun yarda da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya magana kai da aka komi aka gaya masa dai suke sama an wata'a ba sa jayayya da Allah ba sa gardama da Allah ba sa tambayar Allah dalili dan sun san Allah tabaraka wa ta'ala la yus'alu an amrihi wa hum yus'alun ba a tambayar Allah game da komi cikin al'amarinsa sai dai su bayi a tambaye su su sun yarda su bayan Allah ne don haka ba su da wani abu su ibadullahi ne saboda haka sun san mamlukuna ne su Allah tabaraka wa ta'ala ya mallake su la na fi shay'in min amalihim aw min fi hayatihim dan haka su sun sallama ma Allah waɗannan su ne masu zuciya ta farko su ne kalbun ajrad sannan akwai waɗanda suke kalbun ko kuma kulubun aglaf aglaful kalb, ita ce zuciya kullalla ita ce zuciyar kafirai su kuma duk yadda za a yi masu bayani a bayyana masu ga gaskiya ga abu saboda zuciyar a kulle take wato su waɗannan gullat a wannan abun nan ba su zukatansu magloka ce kulle take su saboda haka babu wani abu a cikin ta duk abin da aka so a sa mata alkhairi a rufe take ba alkhairi bai shiga kamar kwado ne in ka sa shi ka kulle kaga ka datse wani abu ba zai budu ba to haka zukatansu wannan su ne zuciyar kafirai akwai waɗanda suke da zuciya wadda ake ce ma mankus wannan zuciya mankus albin mankus ita kuma ita ce zukatan irin na munafukai su su san gaskiya amma sai suka ji gaskiya sai zuciyan ta koma mankus ta koma kamar a baibai kamar a ce kofi ne tana tsaye sai ka kife ta kai shekara dubu ka ce ka cika ta da ruwa ka gani ko zai shiga ba yadda za a yi ruwa ya shiga kaga da ke tana tsaye ne da sadda take tsayin an zuba ruwa ba za ta dauka ba kamar tulu ne ka kwatanta tulu sanda yake buɗe yana tsaye an kafe shi in kai ta zuba ruwa zai cika amma in ka kifa tulu ka aje ka ce kai ta cika shi da ruwa ka cika shi shekara dubu ba zai shiga ba ma to su waɗannan su ma zuciyarsu zuciyar su take saboda zuciyar ta zama mankusa an juya ta ta koma ƙasa take kallo zuciyar ba ta karban komi ba ta jin komi kuma ko ta gane ba ta karba su sun zama haka suke idan kai masu haka su ka nuna masu tafin hannunka su bayan suke kallo naka ba yadda za a yi su gane gaskiya abadan ba za su yi ba kuma ba dan ba su sani ba su sun sani shi yasa suka zama munafukai ta haka ma Abdullahi bin Ubay bin Salul ya san gaskiya ya san ta ya gane ya san komi amma saboda Allah bai so shi da shiriya ba ko an faɗi gaskiyar sa ya juya ta ba ma wai so yake bai gaskiyar ka dai a tsaya nan ba so yake ma ya rusa addinin gaba ɗaya tunda wanda ya so ya rusa gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ke jira ya fito ko na uku na hudu sune qalbun Musahaf musahaf ita karkacewa tai to ita wannan inda tafi ba da karfi nan ne idan tafi komawa wajen banna to bannan za ta fi yawa idan tafi karkata wajen alkhairi to alkhairi zai shiga cikin ta na taɓa baku misali na ce kaman kai ne ka je wajen famfo sai ka sanya wani roba ko bukiti za ka tarbi ruwa idan ya fi karkacewa daga ya bar famfon za ka daɗe ruwan bai shiga ciki ba amma in inda yake ya fi karkata kusa da famfon za ga kaɗan kaɗan ruwan nan na shiga wata nan za ka ga ya shiga ciki kuma ya cika haka ne ko to kamar haka kalbun musahaf take duka wannan guda uku nan gaba ɗaya masiba ne illa wata tafi wata wanda ya fi muni guda biyu na tsakiyar nan kalbun wanda yake aglaf da kalbun mankus kalbun musahaf in ta karkata wata ran wajen alkhairi ana iya samun mutum ya cika da alkhairin sai dai kuma in ta karkata wajen shari ya cika da shari amma dai zuciyar da ake so ita ce waccan ta farkon to shine na aka ce zukatan nan haka suke kamar haka suke tuntuni a lauhul mafus ana haskaka su da haske kamar yadda kasan rana ana haska ta da haske to wanda ya samu wannan haske yana samun haske ba zai yadda ya shiga cikin irin waɗancan abubuwan guda hudu da aka faɗi ba waɗancan laifuffuka ko ya zama yana zagin annabawa ko ya zama yana zagin zababbin bayi ko ya zama yana zagin ko yana sihiri ko kuma yana wannan mummunan banna ya fito ko saboda haka sai a samu wannan saboda aka kullu jurmin yi shi wannan min mumba'ita ko mumbasta saboda haka ala jami al ardiya idan hasken ranar nan hasken ne zo zai haska komi to kama aka suma waɗancan suke idan zuciyar nan ta hasku to za a gan su cikin alkhairi saboda haka ita zama raƙiƙa ta zama mai sauƙi mai laushi wajen karɓar abu amma in ba ta samun haske sai ta zama kwalbun kasiya ta zama zuciya ce wadda take ke kasassa busassa to komai za a yi mata ba zai shiga ciki ba kullu min lahu raqiqa muttasila bihi kharija min bamba shi'at wannan a ati wato kowace zuciyar tana da wurin da take samun haskenta daban-daban daga wurare kowa da wurin samun haskensa mutamayyiza fi kulli zatiha wanda kuma ya bambanta ko ina suna samu lakin la ya zaharu ta mai yuzuha amma ba za a gano yadda suke samun hasken ba to kama ka zukata suke suna samun haske na wahayi suna samun haske na nur daga abin nan lauhul mafus to gwargwadon yadda zuciya take samun hasken nan gwargwadon yadda za a ganta da haske ko mai da'a ce mai biyayya ita da ta samu haske gwargwadon samun hasken nan gwargwadon yadda da an gaya mata gaskiya za ta gane ta ji gwargwadon yadda ta rasa haske gwargwadon yadda duk yadda za a gaya mata ba za ta gane ba kuma ku auna yanzu idan yanzu aka ce wannan wuri ne mai duhu gwargwadon hasken yadda idan kake kallo gwargwadon irin fitilar da kake da ita a hannu kuma ta haskawa gwargwadon yadda za ka riƙa ganin abin da aka ce kowa ya shiga ciki ya zabu haka ne ko ko kana da fitila mai haske in baka da ido mai gani sosai ba za ka gani ba sosai a ga gwargwadon haka za ka je ka samu abin da aka ce zaɓi wanda ya haɗa idon shi da haske sannan fitilar shi na da haske idan aka ce ya shiga ya zaɓo wani abu yanzu zai shiga yanzu zai zaɓo mai kyau haka ne ko to amma wanda ya zama ɗayan biyu ko dai ga ido mai haske amma ba shi da fitila kwata-kwata haka ya shiga to ko ya kwakwale idon nan cikin haske cikin duhu zai gani ba zai gani ba dan hasken idon shi yanzu bai kai ba ya ga abin da ke ciki dan bai da haske na waje wanda ya haɗa da shi yana haskawa ina fata kuna ganiya to kamar haka ne abin yake shi yasa aka ce gwargwadon yadda kake da haske haka ran take samun haske shi yasa wasu ranan da suka mutu ma za a ɗauki ransu ne a tafi da shi sama yana haske a je da shi gaban Allah yana haske sai ya faɗi gaban Allah ya yi sujada sai Allah ya ce a dawo da shi kuma ya zo wurin mai shi ya amsa tambayoyi sannan a maida shi a ba wani mala'ika ya aji shi sai sannan ka nema haka zai je yana haske haka zai dawo yana haske to har cikin kabarin kuma haka zai ta haske wanda bai samu wannan hasken ba duhu ne in yayi sama ba a ma bude mai kofar sama balle ma ya shiga to da aka duhu ne shi ba zai shiga ba baya shiga haske ne shige shiga sama saman nan tana da kofarta kamar yadda malamai suka yi magana saitin kofar nan yana nan daidai saitin ba to duk abin da zai shiga saman nan akan bi ta nan yadda Allah ya sani shi ya san ki ki abin nan amma dai tana da kofa wadda ake shiga ciki saman nan tana da kofarta ya fito ko to saboda haka dole ne a tsaya gane waɗannan abubuwan don haka wanda bai da haske ko kaɗan yadda za a yi da shi bai son hasken bai son koma su hasken to kaga ya zabi wani abu ma bai taso ba mutum ne dama ga shi bai gani sannan aka hada aka daure idanun shi da tsumma sannan aka dauke shi kuma cikin daki mai duhu aka sa shi a cikin daki aka kulle ga kuma ranan ga hadari ga dare ga duhu ga kuma shi cikin duhu aka kulle ka gaya mai yadda za a yi ga wani abu abadan shine wannan fi zulumat waɗannan suna cikin dubbai dubban da ba su da iyaka Harakum kenan na zulumat adana Allahu ajarana to kowa gwargwadon wannan hasken nashi gwargwadon yadda yake gane abin da ya cancanta ya yi gwargwadon yadda yake gane in ya yi kuskure kuma ya tuba fa'iza ha hajibun min dalikal jurmil ard raja'at ila asliha idan aka tare ma mutum wannan hasken kamar irin yadda ake tare ma rana yanzu idan rana ta zo tana haska abu idan aka samu wani abu kamar girgije ya zo ya shamaki ya tare ta daga nan ba sai ka ga ta yi ma abu inuwa ba an daina ganin haske to kama ka zuciya take idan aka samu wani hajab ya zo ya tare ta ba ta samun wannan hasken na annabtaka ba ta samun hasken alkur'ani ba ta samun hasken gaskiya to sai ta koma zuwa ga asalinta yadda take duhu dulum to kuma ba za ta ga alkhairi ba ba za ta gane alkhairi ba to kama haka su waɗancan mutanen suke shi yasa suke ganin ba sa girmama annabawa ba sa girmama bayin Allah suka bauɗar da addini suna yanda suka ga dama da fito ko an jurmil raja'a ila asliha alladhi huwa yanbu'u sha'ati kulliha wanda shine asalin tushen hasken to amma fa ba zai haska ba sai rika komawa baya ya fito ko wa kanat mutamayyiza qabla kama kanat qabla zalika ta koma ta bambanta da saura kamar yadda take da walakin tamayyuzan khafiyan la yudraku sai dai bambanci na boye wanda ba ya gani saboda haka ba amfani walaysat sha'atu nafsu shams ba asalin ranan bane wa inna ma hiya raqaiqum mumtadda minha kawai an samu wannan abin ne da ake samu na hasken Na kan ana samun haske abu ya kyau in ba a samun haske abu ya lalace mutta'idda lil ittisal bil ajram sai ta koma yanzu tana fatan yanda za a yi ta haɗu da inda za ta rika samun haske to da ta samu haske sai ta koma daidai da ta rasa haske kuma ta koma cikin duhu kamar yanzu ne kai ne kana shiga cikin ɗaki da ka shiga cikin ɗakin nan ba haske sai kawai aka yi ma haske sai ga kana gani ta dan kashe hasken nan sai idanun ka su koma ba idan ka rasa ba a hasken nan ne ka rasa ina ba ta gane daga nan ko sai kai ka rubuta da mai baccin nan hmm, A gan shi ne ya fara tsula bacci tun yanzu kai samu saurayi ka fara mutane kamata yawa a saka gudu sai ka ba da kuɗi miskini to zama na bacci tun yanzu baka bari tsofaffi su yi bacci da aka kai me yasa za ka yi bacci yanzu da haka waɗannan su ne abin da za a tsaya a kalla don haka haske shi yasa ake neman shi wannan hasken nuru to shi yasa ake askar shi yasa ake karanta Qur'ani shi yasa ake salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wasu abubuwa da ake cewa kai askar na safe ko kai askar na yamma duk wannan fa'idarsa shine saboda neman wannan hasken idan kuka samu wabilus sayyib na al qayyim kuka kalli can baya da yayi magana yanda aka bambance zukata yayi magana ina sa ina nuna maku muhimmancin littafin nan ya kamata kowane ɗalibin ilimi a ce kana da shi ka koma baya ka karanta ka ji yadda aka kasa waɗannan zukatan can ne wannan karatun yake musamman kuka samu sharhi akwai masu sharhi akwai wabilu sai waɗanda ha su manya-manya bugun mamlaka suna da kyau wajen rubutu amma ba masu ba masu sharhi bane amma akwai sabo in kuka fita ku tambayi rais akwai sabo wanda shi an mai sharhi sheik bin wannan salul usaimin da kuma sheik bin baz rahimahumullah sun masu sharhi saboda akwai wuraren da yake da wahala ba ka iya gane shi a matsayin kai ko ni ko da yake ban san ku matsayin ku ba kada in karya muku mustawa amma dai akwai wuraren da suka gano haka nan kawai dalibin ilimi ba zai gane ba to sai da suka yi masu sharhohi musamman a farko farko inda ya maganar zukatan nan yadda suke samun hasken nan da kuma yadda ba sa samun haske an yi bayani wadih sosai wanda in ka shiga wurin nan ba kai kuka ba kai zai wahala in ka karanta waɗannan wurin ka ji yadda zukatan na karkasa su da yadda ake samun hasken nan da yadda in zukata suka samu hasken nan suke zama wurin Allah da yadda in suka rasa hasken nan suke samun asara to mutum zai sha mamaki ku samu yana nan akwai a kowane amma wanda ba sharhi ina gaya maku sabon bugu ne wanda mun karanta da mata domin su muna karanta da su mun daɗe mun yi shekaru muna karanta to duk inda muka zo muka ga eh, an samu sabo sai mu aje wanda muke sai mu ƙara sayan sai mu ƙara ɗaukar sabon ko ko ni ɗauko sabon in sun ga dama su biyo ni to shi ne daga ƙarshe bugun ƙarshen da aka samu ba samu ba sai malama wata mamanmu sai ta je ta bugo masu shi saboda su samu duka sai ta ta buga ta irin sabon bugun aka kawo shi wanda shi ne bugun ƙarshe kusan ni dai ban ga wanda ya fi shi fa'ida ba domin an yi fa'idoji har daga can saudiyan ma ina da nasu an kawo min amma wannan sabon wanda salul usaimin da sheikh bin bas rahimahumullah su kai masharhi yana da matukar muhimmanci ka samu ka ajiye shi a maktaban ka ba littafi ne da ake gamawa ba ba a wuce shi karatun sai dai ka rika maimaitawa ka rika karantawa domin kullum ya rika tada ka tsimi. a ciki ne suka yi magana cewa gwargwadon yadda kake ambaton Allah gwargwadon yadda Allah ke baka haske har aka yi bayanin Sheikh wannan Ibn Taymiyyah aka ce shi saboda yawan ambaton Allah shi da yadda yake kokari wajen koma zuwa ga Allah babu wani abu da za a fara yi da shi face sai ya wuce kowa in an zo yaƙi in ya jagoranci yaƙin sai an ci nasara lokacin da aka zo da tutar da abun nan wannan mangolawa suka shigo shi ya jagoranci yaƙi aka gaja gaje da su na shi ne ya jagoranci yaki aka ce to duk abin da aka zo yi sai ya bambanta da sauran mutane saboda wannan yawan abun nan ɗin da yake yi a matan Allah aka ce da zai yi rubutu yakan zo daga bayan la'asar ya yi rubutu zuwa magariba rubutu kawai na takardu amma yakan yi rubutun da in aka samu gwani da ya iya rubutu ya kwafa kawai ya kwafi rubutun da ya daga la'asar zuwa magariba to shi zai kwafa sai ya yi kwana bakwai yana kwafa kuma ya kwafe kawai shi ya kawo da ayoyi da hadisai da ka kai kuma ka kwafa kawai ka juya nike nufi a baka takarda a ce kawai juyi rubutun da ya yi ka da wata takarda to komin kwarewa ka wajen saunin rubutu sai ka ci kwana bakwai shi kuma ya yi shi daga la'asar zuwa magariba ba bambanci kyakkyawa na'am sannan a ce maka idan ya tashi ya dauko wata aya a cikin qur'ani kuma baya kyala ayan nan sai ya rubuta sai ya duba tafsirin malami ɗari akan ayan to yanzu yaushe kake ko dauko littafin kawai littattafai 100 ka dauko su kawai ka aje ka dauko su ka aje ka dauko su aje sannan ka ce a ce kowane ka bi ka bude ka karanta shi to sai ka ce to yaushe kake da lokacin yin wannan kuma kowace aya littafi 100 to kaga kuwan shi karfin da aka bashi ba wani abu ne amma da aka tambayi sirrin sai ce sirrin nan kawai shine yawan ambaton Allah dan haka zaka samu haske za a baka wani haske wanda yafi wannan an ba wasu haske an karanta mana imamun nawawi saboda irin wannan hasken da aka bashi banda na zuciya har sai da ya fito waje tunda wata rana yana rubutu da daddare abin rubutun ya kare ko lagwani abun nan ya kare ba mai da za a zuwa ma fitila shi kuma yana rubuta littafi yana so ya gama sai aka ba shi fitila a yatsan shi haska yana rubutun kamar yadda ka sa a baka torchlight ka haska haka aka haska mai yatsan shi kuma ya ta rubutun har ya gama rubutun kaga hasken har ya fito waje kuma ba abu ne ba sabo ba yanzu in ka kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi saboda wankakka zuciyar da yake ya kai makamin ubudiyya shi komi na jikin shi ma haske yake kamshi yake yi idan yayi gumi gumin shi ma haske yake yi abin nan kamshi yake yi na aka aka ɗebi gumin shi aka sa cikin turare sai yi wani kamshin da babu irin shi ma duniya saboda zuciyar ta riga tawanku tawanku tawanku hasken ya yi kyau ya yi kyau har abin da ɗin shi ya shafi koyina da zai gamu da yara a hanya ya shafa su ya yi sallama ya tadda yara na wasa don a ɗabi'a in ya zo kawai zai wuce ya ga yara na wasa kan masu sallama ma sai ya tsaya duk sai su rugo su zagaye shi to duk sai ya tattaba su to duk yaron da ya koma gida Inda ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya shiga cikin gida iyayen shi za su gane ya haɗu da manzon Allah za su daina kamshi so da manzon Allah ya taba shi akan kai mai yara ƙanana idan an haife su sai masu adda ya taba su aka kai wani yaro ya mai adda ya taba gashin sai wani gashi ya fito a goshin shi ya fita daban da sauran gashin shi kuma ko da yaushe gashin kamshi yake yi to yaron bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya sai ya koma dan shiya sai gashin ya zube da kanshi ya fita daga goshin shi sai manzo sai iyayen shi suka ga gashin nan ya fita suka ce akwai abin da kai ba zai yiwu ka girma ka zama har saurayi ba kana da wannan gashin daga baya ya balle akwai abin da kai sai baban shi ya kulle shi a cikin daki ya ce wallahi ba zai bude shi ba sai ya tuba ko kuma ya mutu sai ya tuba sai gashin ya dawo duba yana nan cikin al'ayyar sam kakka je ka faɗi wani wuri dan barno tare ka yana nan cikin al'ayyar sam na Imam Shafi'i ai bayani akan waɗannan abubuwan da yawa to saboda haka hasken ne gwargwadon yadda ake samun hasken nan kuma ana neman shi ne yawan azkar yawan ambaton Allah yawan wannan yana ba zuciya haske yakan baka wannan hasken gwargwado kowa gwargwadon yadda ya samu kamar yadda ka san wata rana na ta yi haske sosai ta haska abubuwa kuma gwargwadon yadda ka zama expose ka fito kharijul abin nake so in ce ban san yadda zan faɗa Hausa da Hausa ba kuma abin ba ya za a ce gurgurdan yadda ka fito ka bayyana jikinta to kake kusa da ita gurgurdan yadda kake samun haske idan ga rana can sai ka shige cikin wani wuri aka ba za ka ga hasken ba ba zai rika taba ka ba amma in ka fita ka fitar da kanka jikin rana gurgurdan haka za ka sani to shi ma waɗannan haka ne gurgurdan yadda kake kusantar abubuwan gurgurdan yadda hasken kake karuwa gurgurdan yadda kake nesa da su gurgurdan yadda kake rasa hasken ya fito to sai zama ga abu tangaram ana nuna ma in ba ka da wannan hasken ba za ka gane ba amma shi mai hasken yana ganin abin tangaram ku lura da misalin da na baka in kuka shiga duhu kai kana da fitila wani bai da fitila gwargwadon fitila ka gwargwadon yadda kai kake ganin hanya gwargwadon yadda baka da fitila gwargwadon yadda zaka ga duhu sai dai ka shiga ta wani to kun aka ce kowa ya rike fitilar shi kai baka da ita sai dai ka dawo ya dan fito to lakin tamayyuzan khafiyan la yudraku wa laysat sha'atu nafsu ash shamsi ba ranan bace wa inna ma hiya raqa'iqun ai damina minha kaga in ana ganin walwalan rana ko ana ganin kyallin rana yana zuwa yana haska ma ai ba asalin ranan ba ce. amma hasken da ta saki ne ke ma to shi ma wannan haka ne musta'idda littisal bil ajram wanda yake yana shirye ya hada ka da kuma waɗannan jikunkunan ko ina haka zo jikin na matsa kusa da shi hasken na fitowa haka za fahim jami'ul arruhaniyat fi hadha alam dan haka dukkan abubuwa waɗanda aka yi na halittu haka suke a wannan duniya gwargwadon yadda suke kusa da rana gwargwadon yadda suke samun haskenta gwargwadon yadda suka yi nesa gwargwadon yadda suke abin nan to kamar haka kuma zukata su ma suke gwargwadon yadda suke kusa da daidai gwargwadon yadda suke samun haske gwargwadon yadda suka yi nesa da ita gwargwadon yadda suke rasa haske ثم إن ذلك اللوح المحفوظ الذي ذكرنا أنه بمنزلة الشمس في خروج الرقائق منه sannan wannan lauhul mahfuz inda muka fadi inda Allah yake inda hasken ne yake fitowa gwargwadon yadda hasken rana ke haska abubuwa to haka yake akwai wani haske daga wurin shi wanda yake shi ke sa zukata ko dai su koma zukata masu son gaskiya waɗanda sun sun samu haske sosai su ansa su rike ko kuma in ba su da haske kamar yadda abu ya rasa hasken rana ya koma cikin duhu to su ma haka suke wattisaluha luhabil ajram al ardiyya was samawiyya ay mujallal mujallal li zuhuri al qalam al ala alladhi huwa ruhul qudus fihi to haka kuma gwargwadon yadda waɗannan rayukan suke haɗuwa da wannan hasken har ya zo ƙasa su samu haske daga sama wanda zai bayyana to haka yadda alƙalamin nan shi ma wancan alƙalamin da ke rubutun abubuwa haka aka haska mashi yake ganin abubuwa kuma yana rubutawa ta yadda yake rubuta abubuwa na rayuka tsarkakakku ya rubuta su sannan a ba su waɗannan hasken su bambanta da wasu wasu za gan su lafiya lau wasu kuma sun riga sun shiga cikin duhu wa mawdu'un li tafsil sannan kuma akan bashi yadda zai bayyana domin alƙalami da aka halitta shi an ce shine farkon awwalu ma khalaqa Allah alqalam farkon abin da Allah ya rubuta shine alƙalami sannan yace mai Oktob yace mai kace mai ya rubutu yace mai zai rubuta aka ce ya rubuta maqadiru kulli shay ya rubuta tsarin kaddaran kowane abu shikenan aka bashi umarni ya rubuta Allah Ta tabaraka wata'ala sai da ya gama tsara abin da zai gudana a duniya gaba daya cikin lawul mafus nan da shekara dubu hamsin sannan bayan haka na aka fara yin wani abu da ya shafi wannan al'alamin sufla sufli ko ko duniya wannan ta ƙasa kowane kuma yana gudana kan shi to wancan shine alqadar an gama tsarawa sannan sai kuma alqada alqada shine azartas azartas kowane in lokacin shi yayi azartas to wanda Allah ya kaddara ya samu haske daga wancan rubutun ya samu haske kuma na nubuwa wanda ake ba annabawa ya zo yana ganin wannan hasken to za a gan shi cikin sauki yana bin abin da ya kamata wanda ko bai samu wannan hasken ba kuma baya samun wannan abin nan din ko an gaya mai wannan hasken na annabtaka ko nuna ba zai bi ba domin abin da ke lawul mafus bai sa shi shi cikin masu haske ba adana Allah wa jamana na san karatu yana da dan wahala saboda wata kila farkon aka fara fuskantar wannan abun ne na gaya muku malamin ba na yau ne. saboda haka yi maganganu kuma an yi rubuce-rubuce akan ko littafin ko maganganun su da yawa bayan waɗannan shi yasa nace muku samu wancan wabilu sayyid din za ku gani a ciki malam yayi bayanin abubuwan da sauki a can wani inda ya rarraba zukata da kuma yadda suke samun wannan haske-hasken kun ga shi wannan malamin fa ya ma mutu shekara tana da ɗari biyu da arba'in da uku ya daɗe sosai wajen shekara dubu yanzu da ɗari biyu da wani abu da barin shi duniya ba. a wani lokacin abin nan din shi ba na haka ba ne wa bane su maganganun suna da wahalan ganewa kuma musamman ya zama wannan shine karatun farko tunda bamu taba karanta wannan littafin ba na'am amma ko wasu littattafan waɗanda suke fayyace wasu sai su kawo misalai shi yasa ibnul qayyim ya kamata a ce kwana da madarijus saliki kuma sannan ka samu manazulus sa'irin din akwai asalin littafin manazulus sa'irin din to yanzu har da sharhin shi ma dan kaɗan iya tsinta abin da za ka tsinta a cikin littafin kafin ka zo cikin madarijus salikin shi asalin shi a wannan mai manazulus sa'irin malamin Ibn qayyim ne to da ya yi littafin sai shi ya ga ba za a iya ganewa ba to sai ya zo ya fassara littafin kuma tare da shi kuma yi akan madarijus salikin baina iyaka na abudu wa iyyaka nasta'in wanda duk gaba ɗaya matattara abun nan take yace madarijus salikin baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wanda sharhi ne na manazilus sa'iri asalin manazilus sa'il manazilus sa'irin shine matakan masu bauta masu tafiya zuwa koma wurin wurin Allah tabaraka wa ta'ala to shi sai yayi maganganu da yawa wanda ba a iya ganewa in ba jigajigai ba in a yanzu ne ba za mu iya gane maganganun shi ba to sai malam yayi sharhin su to shine duk inda ya magana sai ya ce qala sahibul manazil ga abin da ce sai shi kuma ya ta sharhi ya ta bayani akan abubuwa ko kuna da ganin maganganun shi yan guntaye ne shi wanda in ba ka ba sai malamin ya ce wa qauluhu ya koma ya tafassara mana me yake nufi wa qauluhu wa qauluhu cikin madarijus salikin karatun ne lokacin da ake yin shi ku ba za ku iya zuwa ba ka gani to sai ka san littafin ka je ka karanta da kanka a gida kaga shikenan hmm? ka karanta da kanka a gida yi mhm. shi kenan ya yi maganganu da yawa a ciki masu ban mamaki kuma duka fa akan iyaka na abudu wa iyaka na stain abun yake ya ce littattafan da aka saukan na sama guda ɗari da hudu ne ya ce aka tattara su gaba ɗaya aka maida su cikin guda hudu guda hudun na aka tattara su gaba ɗaya aka tattara su aka maida cikin alkur'ani ƙur'anin nan aka tattara manufarsu gaba ɗaya aka tattara manufar shi aka maida ta cikin suratul fatiha sannan a cikin suratul fatiha aka je aya ta biyar aka tattara dukkan manufa annabawa ba ta wuce wannan abin na aya ta biyar ba shine iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tambaye mu'az bin jabal sai ya ce mai ya mu'az bin jabal atadari ma haqqullahi alal ibadi wa ma haqqul ibadi alallah Allah ka san ko menene hakkin Allah akan bayinsa kuma ka san ko menene hakkin bayi akan Allah yace Allahu wa rasuluhu alam ya ƙara maimaita masa ya ƙara ce Allahu wa rasuluhu alam ya ƙara maimaita masa har so uku yace to hakkin Allah akan bayinsa shine su bauta masa kada su hada shi da kowa su kuma hakkin su da Allah ya wajabta ma kanshi shine in suka bauta mai ba su hada shi da kowa ba shi kuma kada ya shigar da su wuta ba zai shigar da su wuta ba sai ma'azu bin jabal ya ce ya rasulallah ba na yi sauri in je in gaya ma mutane wannan maganan ba kawai wannan shi kadai ne ya ce kakka gaya masu fayattakilu kakka gaya masu sai su zaman su su yin aiki kyale su to sannan mu'az bin jabal ya aka ce lokacin da ya zo mutuwa sai ya bada labarin wannan hadisin aka ce ta asuman saboda tsoron kada ya mutu ya boye ilimi sai ya gaya ma mutane ya ce kun ji abin da manzon Allah ya faɗi saboda haka mutum in dai Allah ya taimake shi yana musulmi to ya ta gode ma Allah ya roki Allah tabaraka ta'ala ya bashi sabati ya rayu yana musulmin ne ya mutu yana mumini insha Allah tabaraka ta'ala duk yadda aka je lahira da rikice rikicenta idan Allah ya taimaki mutum ya rayu yana musulmi ya mutu yana mumini insha Allah sai ya sha lahira muna roƙon Allah ka sa mu tsira dan tsarkin sunayen to amma matsalolin shine akwai abubuwa da yawa waɗanda za su iya hana ka ka mutu musulmin ko ka rayu kana musulmi kai kai ta rayuwa haka nan kana dambal dambal kana ganin kana musulmin ne ashe ka rusa kalmomin ka fita tintini ma baka sani ba sai bayan da ka shiga kabari kuma ka gane to sannan kuma ya zai to shine rikicin nan shi yasa ake magana wannan tuban na wanda suka mutu ko wanda suka zo mutuwa ko wanda mutuwar ta zo gargara ku dan rika koma kuna duba littafin ya kusa karewa in ma baka gane tun yanzu ba muka je ko muka aje muka daina karanta kwata kwata shine karshen rashin ganewa daga nan sai dai ka ko kuma wani ma ya dauka tore ya ce yana da wani littafi sun taba karanta ba wani kyauta ka koma gidan jiya kai kuma baka sani ba maimaita ake yi karanta ake idan mu mama maimai ne yanzu wanda so muke mai wasu ma bi wasu ma na nan kwance suna layi suna ta jira za a maimaita wani ina da ya ka samu aka gama shi kenan kuma wannan yanzu ya kusa karewa kun dai gan shi ya fito ko saboda haka haka za a yi wa huwa mawdu'un li tafsil ulumihi wuri ne da ake bayanin ilmomin Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana da alƙalamin nan bai sabon da zai ba sai aka bashi umarni aka ce rubuta wa jami'u ma yanzulu ilaina min al al mahfuz duk abin da ke sauka gare mu daga wannan Allah yake zuwa Ko komi kaga ya zo to asalin yana cikin lauhul mahfuz ko rai zai mutu ko me zai yi mala'ikun nan daga nan ake nuna masu in ma ko suri kamar yadda mala'ika ya magana a jikin wannan wannan sidratul muntaha ya sukan ga wasu abubuwa ko ta itaciya da aka yi bayani duka dai amma dai daga lauhul mafu suke fara samun sakon abin da za a yi abin da ake so ko abin da za a gani da su kuma su zartas in ko an riga an ba su umarnin nan to ba zai canza ba da kunan muka karanta cikin kalimat ala firashul maut aka ce wani wazirin wannan annabi Sulaiman mun sha faɗin wannan yana zama a majalisarsa sai kawai ran nan mala'ikan mutuwa ya zo ziyara kuma yana kawo annabi Suleiman ziyara su zo su hir annabawa kowa da abin da Allah tabaraka ta'ala ya bashi da kyauta da falalarsa to zaka shi annabi Suleiman a majalisar tunda ta mulki ce har mala'ika ya kan zo ya zauna ga yadda ake shari'o'i ga yadda ake abubuwa su zaman su tare shi annabi Sulaiman ya san mala'ika ne kuma mala'ikan ma na mutuwa ya zo ya zauna in ya gama zaman shi kawai tashi ya tafiye shi ran nan da ya tashi tafiya ya kura ma waziri ido ya kalli waziri da zai wuce ta waziri ya ji ya ji tsoro jijiyar shi ta motsa tun daga tsakiya kai hakan yatsa to naka da ya tafi kawai sai ya zo tambaya annabi Suleiman wannan bakon wane ne Ya ce me ya faru Ya ce da zai fita ya kalle ni kuma ni tun da ake kallo na ban taba jin masifar kallo ba kamar na ranar dan da na sai da ji tun daga kwakwalwa ta har kan yatsa na sai da ya motsa ya ce eh gaskiya wannan mala'ikan mutuwa ne ya ce waili waila ummi kai to na kai tan mama ya ce wallahi ba zai yadda ƙara zuwa da ita dare ba ya ce ka sa iska ta ɗauke ni ta kai ni can bila da andulus ta aje ni a can saboda ni ban so mu ƙara haɗuwa ya ce kana ganin zai ma wani amfani ya ce a'a ni dai ban so mu ƙara haɗuwa da shi ya ce to an gama ma wazir kan abin da ka nema za a yi ma aka sa iska ta ɗaukai ta kai can ta aje shi nan washe gari ya dawo kamar yadda ya saba zuwa kal'ada ya zauna suka gama zaman shi ya tashi zai tafi sai tambaye shi ya ce jiya da ka zo ka kalli waziri na har ya ji tsoro yanzu ya ce sa iska ta kai shi bila da andalus kuma an kai shi can yana can ya ce gaskiya ne jiya da na tashi tafiya ne sai na gani a lauhul mafuz aka nuna man cewa wannan wazirin naka a rubuta za a je can bila da andalus a ɗauki ran shi sai na zo na gan shi nan wurin gashi nan zaune amma na kalla na ci Allah da iko yake kaga wanda za mu je andalus mu ɗauran shi amma gashi nan gaba annabi Sulaiman zanne yace amma lokacin da muka je ɗaukar ran nan mu ba ruwan mu kawai mun san inda aka sa mana mu je mu ɗauran nan in mun je za mu tadda shi a wajen yace da aka zo lokacin da za zamu ɗauran yayi ni da ma'aikata na muka nufi andalus muna zuwa sai muka tara har ya je wurin yana jiran aka mun je mun karɓa yanzu ya mutu wani ga mun karba aina ma takunu yudrikumul maut law kuntum fi burujin musayyada duk inda kuke in lokacin mutuwa yayi sai ta riske ku a wurin ko karkashin kasa kuka shiga aka gini aka liƙe aka daddakin aka dakin aka yi komi za su shiga su ɗauko ran nan ko ba sun sun bata maku dakin ba ba sa fasa kofa ba sa fasa bango ba sa fasa su an ba su kowa nuraniya da haske su kamar da ka san haske na tafiya ka suke haske yadda ba ka iya tare shi kuma ba ka iya tare su gara ma ka tare haske wani lokaci don karfe wani wuri karfe za ka baka ganin haske amma su kam malam in dai an lokacin nan yayi za su shiga kuma ba sa banna ba sa fasa kofa ba sa in ka ga mutum ya mutu a ɗakin shi ka tara an ɗaukar mai wani abu yan uwan shi ne suka zo suka ɗauka da sun ya mutu amma babu wani mala'ika me zai da abin da muke da shi ba sa ci ba sa sha ba sa komi ba sa duk abin da muke da shi na sha'awoyi ba su da shi su sha'awar su kawai su ambaci Allah to me zai sa su dauki wani ba sa dauka komi ba sa banna na ba sa fasa kofa ba sa wata wahala kawai in dai an aiko su za su shiga su dauka kuma komin masu tsaro komin tsaron gida lokaci yayi za su shiga shi annabi Sulaiman din ma baban shi lokacin da ya zo mutuwa ai ya gama shirya komai za a tafi yaki ya shigo cikin gida gidan nan ana gadi ko ina an tsare cikin matan shi wata ta leko daidai kwanan inda take ta ga kawai mala'ikan nan tsaye a tsakar gida ta ce kai ta ina ka bi ka shigo nan gidan yi banza da iya kawai da kanshi ba ba wurin ki zo ba kuma ba dalilin da zai magana da ita shi ta ce hmm, bari ma dai in koma daki kana gama ina magana da wani a zarge ni ta koma cikin ɗakinta mai gida ya shigo ya da shi a tsakar gida ta ina kai ka bi ka shigo nan ya ce ni ne wanda na fi ƙarfin masu gadi kuma ba na jin tsoron sarakuna ya ce to ko mala'ika ne kai ya ce na'am mala'ika ziyara ka zo ko komi ka zo ya ce an ce ne ka ansa kira mala'ikan daukar rai ne an ce yanzu ana kiran ka wurin Allah ya ce Allah ko in ya kira amsa a ke matafi? har yau bai dawo ba kuma bai ce a bari ya shiga cikin gida ya fito ba bai ce a jira ba kawai abin da ya ce Allah in ya kira sai dai a amsa bari in zauna nan ka dauka ya zauna ya ɗauka, har yau shi dan fa na aka tashi ma ba irin na baban akai mai ba shi sai da ya je ma wurin aikin yana aikin ana aiki ana gini a baitul maqdis da an ce da wannan ginin yana nan har yanzu da sai kaga ginin da duk duniya ba irin shi domin da lu'ulu da yakutu da marjan da zina ake ta ɗebowa ana gini ana gini yana tsaye yana kallo saboda mulki ba wanda ya isa ya je ya ce mai an gama ko ya ce an yi shi dai ba yana kallo ba in an gama ya ce ku bari haka nan in kuma ya yi ya ce ku bari haka nan ba wanda zai je tambaye shi yana dogare da sandan da aka zare mai rai ya mutu su masu aikin ba su sani ba sai da suka yi shekara ɗaya suna aiki suna rusa suna sakewa ba su san mai shugaban aiki ya mutu ba har sai daga rata ci sanda shi ya faɗi tukunna sannan suka gane shi ya mutu shekara ɗaya da mutuwa ba nuna komi na Allah ne tabaraka wa ta'ala kuma duniya dai in an ba mutum ita duka yadda aka ba mutum da ita ya tuno da sadda yake maraya abin nan kai jariri ka tuno da sadda kake jariri yadda ka zo ciki haka za ka batta da baka da komi Yadda za ka koma haka za ka koma baka da komi tun da dai annabi suleiman ku kalli irin mulki irin nashi har aljanu yake controlling da tsuntsaye da dabbobi da kwari yana magana har da tururuwa saboda mulki kuma na taba gaya muku cewa wata rana yana tafiya a wani wuri tsuntsaye ma suka taru gaba ɗaya su ne mai inuwa shi da sojojin shi yana tsakiya ana ta tafiya saboda kada ranar ta bashi wani yana zaune yana cewa subhanallah wa bihamdihi subhanallahi alazim da ya gansu kawai sai ya bar tasbihin shi ya kalla ce ka lallai iyalan Dawud ko ka an ba ku duniya wannan irin sojoji wannan irin hadda dabbobi da komi da tsuntsaye sun mai inuwa saboda mulki kada ya ji rana duk inda za a sun inuwa ga tafiya bisa iska amma da ya gani ya ji mutumin nan ya bar tasbihin nan bayan a tafiyan ne fa ya ji tururuwa ta yi magana ya tambaye su ya ce masu kun ji abin da na je suka cewa ne mu nabi Allah ya ce tururuwa ce ke gaya ma ‘yan uwanta tana cewa ya ayyuhan namlu dukulu masakinakum la yahtimannakum sulaimanu wa junuduhu wa hum la yashurun ya jama'an tururuwa ku shige gidajen ku. da annabi Suleiman nan da rundunar shi kasu tattace kuma su sani ba shi ya ji ya dariya ya kalli waɗannan abubuwa ku duba tururuwa ta san ta san yadda za ta kare mutuncin al'ummarta a mu yau sai ga ɗan adam wai bai san yadda zai kare mutuncin yan uwan shi ba a ci mutuncin al'ummanka a ci mutuncin addinin ka kai dariya ba ka damu ba saboda rashin sanin ya kamata tururuwa ya zo wani wurin yana wucewa ya ga tsuntsuwa ya ga kurciya da ita da kurciya namiji ya kalle su ɗaya dariya ya ƙara tambayin mutanensa ya ce kun ji abin da kurciyan nan suke cewa suka ce ya za a yi mu ji annabin Allah ya ce to wancan da kuka gani namiji ne wannan ita ce mace dan barna da ya ake gane namijin kurciya da macen a yanzu ya za a yi eh mata ta fi kyau kurciyar idalil to har biya fa arbiya masu tsayawa can eh maza ne mai kyau eh ba su kai nauyi ba kama su zaya jinjina a jidan borno maza ne masu kyau mata maza ne ake makwalliya ba dan borno kurciyan wanda ka gani mai kyau shine namiji maza su suka fi kyau suka fi ƙarfi ga ɗan barno yadda dai zaka ka gane shi ne namiji za ga kan shi kwandalele ne ita macen ka ga kanta ɗan ƙarami shi ne ya fi kusa a ba magana cewa kwalliya kwalliya jan baki za ta shafa a gane waje ce ya yi damar wala sani ya ki a gane su a yi bayanin da na yi irin wanda na yi to kai ya ka sani su ana zari ya mauri ana zari ne kama ne wanda ba na larurai to shi dai babban wannan shi dai ya gansu ya ce wannan kaga mace da namiji ne taɗi suke yi ita awa kaga namiji ne na taiwa matan nan ƙarya yana da cewa wani ya aure ya ce oh Allah zargi duniya ta lalace wato har dabbobi sun fara ƙarya suna neman aure ya ce yanzu ka ji namijin nan cewa yake ce wai idan ya aure ta ta yadda ya aure ta wai zai gina mata wani mashahurin gida a abin nan a sham lokacin andul lokacin ya ce bayan kuma dimashk a dimashk ya ce ya ce zai je mata gidaje a cikin duwatsu da abin da ya ce kuma ƙarya ke dan dimashk yanzu bai iya zuwa can wurin don komi an riga an gina wurin ba idan zai samu a wala wata karya. ya so yi mata wayo ya aure ta a je gado aka yi tabar a tsuntsaye mhm. amma muhallin shahid ku gane yana jin waɗannan abubuwan to shi ne da ya matso bayan nan ai kaga ya ji na tururuwa ya ji na tsuntsaye ko to shi ne ga wani shi kuma yana ta tasbihi shi ma sai ya ji wannan yana ta tasbihi amma da ya gansu kuma sai ya taho sai ya ce oh da ya ce gaskiya iyalan dawo da an gama ba komi kukan duniya ta ku ce an ba ku komi sai ya ce mashi kai ci gaba da tasbihin nan da kake yi kaga idan ka je lahira ka samu subhanallah ko alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar an sa ma shi a cikin littafin mizaninka wallahi ya fi duk abin da aka ba iyalan dawo. ka samu wannan a takardar ka rubuta ma ɗaya an ansa guda ɗaya tasbihi guda ɗaya subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu in kal Allah ya taimake ka ka samu ɗaya ya shiga cikin littafin aikin alkhairin ka ranar kiyama in ka je zaka sha mamaki ya fi abin da aka ba iyalan Dawud gaba ɗaya to kun gani to sai dai kuma yanzu fa magana shine in rika ga maku littafi dan kakka je wani wuri can kasuwa ka faɗi masu koro ka su dawo ni kuma baka tadda ni daidai ba in ce oho sai wallahi na kai karatu lai ce oho yana nan cikin rawdatul uqala cikin rawdatul uqala a gari in ka je rawdatul uqala a gari shi ma karatun asuba ne ku kuna gida na ma daina gaya muku karatun asuba yanzu ba ƙara gaya muku duk wanda yake so ya zo ya ji da kai shi ko morita mu daina gaya musu eh daina gaya musu ko ya yi daidai <laughs> ba ƙara gaya muku ba daidai dan Borno ya taso da asuba ya zo nan a ah, sai ku zo karatun da wasu suka baro gida suka zo suka ki bacci wasu suka kwana nan shugaban masu godiya ne yake zuwa ya kwana to sannan ku kuma ku ta kwasa garaba su haka nan an daina faɗi muku daga yanzu a ina kowa ku ya dashi ya littafin ku za a gaya muku yanzu kowa ya ji ya nashi karatun in ka je makarantan da da ake karatun zaure ba ya littafin ka ake biya ma ba ya kwashi na mutane alaran mako a gina gaya masu ya nasu ka ji alaran ba ce ya ka za a yi eh, yau hadda kai <laughs> rama ya ce wai za su dawo za ku dawo idan wani riga wuce yau bako ba za mu aishi sababbi zuwa wai su mu da wanda zai zo wa jami'u ma yanzulu ilaina min al-lawhil mahfuz ma huwa mustamiddun min hukun gani duk abin da ke zuwa wurin mu daga lawhul mahfuz to daga ke ballo shi yake zuwa wurin mu to daga ke tsamo shi daga lawhul mahfuz war raqaiqul kharija minhu inma hiya fil haqiqati kharijatun min dhalika al-qalam al-a'la duk abin da ka gani wanda yake wajen wannan to sai dai yana wajen wannan a wani ilimi na Allah tabaraka wa ta'ala saboda akwai wasu abubuwan da Allah yake banta da su kuma ba sa ko dai suna cikin lauhul mahfuz amma bai ba kowa daman shi ya karanta nan wurin ba ko kuma dama ya sa su a wani wuri khassa kamar yadda yanzu mutum a nan duniya yana iya samun kwatankwaci ne fa wallahi masallu ala zai iya yana da wani abu a takarda ko a kwamfutan shi yana sassaka data yana sassaka information to amma yana tunanin wata rana za a samu wasu rika duba sai ya ware wasu ya sa a wani wuri personally ko ya sa su a cikin wani diary ya boye a wani wuri kuma daban haka ne ko wanda ba wanda zai taba wannan bai san amma shi yana sanar da abin da ke ciki in ya ga wasu abubuwa da wannan sai ya ce wuce ba komi ya ce wuce me yasa saboda ya san yana da wani abu da ya boye a can wani wuri game da wannan labarin da ke cikin nan wani haka ne ko to dan adam ma yana da wannan balle Allah tabaraka wa ta'ala to zaka waɗannan su ne la'annahu mahallu ijmaluha domin wurin dunkule su ne an dunkule su a can to akwai wasu tafsiliyat kuma wanda wataƙila su kuma sai an masu fa awwalu ma tafsulu min ijmali ruhil qudusi fil lawhil mahfuz arwahul anbiya alayhi salatu wassalam naka farkon abin da ake fayyacewa wajen daraja da girmamawa daga dunkulallun ruhu waɗanda suke tsarkakakku wanda suke cikin lauhul mafuz wanda ake fara warewa a nuna darajar su a nuna girman su to su ne annabawa da haka a cikin lauhul mafuz da aka tashi ware komi wanda aka fara warewa shine annabawa to wani ya zo daga nan bayan shi ya zo daga baya baya ya rena annabawa ya yi laifi wanda ya kai munta haljara kun gane maganan abin da yake so ya faɗi an zo tafsiliyat akwai abubuwa cikin lauhul mafuz da yawa to amma ba a yi bayanin wasu ba da aka taso a fara bayanin mahimman abubuwa waɗanda suke cikin lauhul masu a ciro su waɗanda suke da girma wurin Allah manya-manya farko wanda aka fara warowa rayukan annabawa aka fara ware annabawa sau da aka annabawa sun fita daban daga kowa wannan shi yasa malamai kamar kuka diba cikin tariqul hijra ce ne na ibn al-qayyim yayi ta magana Ya ce akwai manazil matakai matakai na bayin Allah sun kai matakai matakai goma sha takwas wani wurin sai suka ce ibnul qayyim sai ya ƙara cewa aka yi saɓani suka ce kai sun ma kai ashirin ma dr mustapha murad a cikin littafin Sarihi La'ilar daril akhira shi da ya tashi sai kawo guda goma sha takwas kuma sannan ya ce amma akwai wanda suka yi saɓani a kan guda biyu guda biyun nan sai aka yi magana a kan ‘ya'yan mushrikai ko ‘ya'yan kafirai ko kuma aka yi maganan wanda suke allahuna allahun waɗanda suke yara ƙanana waɗanda suka mutu ba su san yadda ake ba misali yaro ƙarami wanda za a iya cewa kamar yanzu ana rigima a waje a rugo a rufe gate sai shi ya samu naira ashirin kawai sai kama hanya ya nufi kofar gida ko zai je ya nufi waje ina za ka ce zai so switch ya damu da rikicin da ake yi kaga shi sai da tare shi ya damu da ana zaune lafiya ko ana rikici saboda mi, saboda yarintar shi to waɗannan ya za a yi da su an je lahira shi ne manzila ta su manzilan ƴaƴan mushrikai manzilan lahu irin waɗannan ko kuma waɗanda suke ƴan abun nan irin sahuhu wanda yake shi ɗan ne abin nan ne shi wawa ne bai iya gane abubuwa da wanda aka haife shi yana kurma makaho bebe to waɗannan su ya za a yi da al'amuran su in an je lahira to shine manzila ta ƙarshe wanda wasu suka kawo to amma manzila ta farko wanda suka fi kowa daraja shine wanda suke annabawa manzanni kamar ulul azmi aka ware su biyar ka ƙara sabani to annabawa manzannin nan sun fi kowa sun fi har wala'iku muqarrabun aka ce ulul azmin nan sun fi kowa har sun fi ma mala'iku muqarrabun amma mala'iku muqarrabun kuma in ba ulul azmi ba to sun fi sauran duka annabawa sun fi sauran manzanni waɗannan mukarrabun jibril yana ciki da sauran waɗannan mukarrabun amma sauran annabawa kuma manzanni su kuma sun fi sauran mala'iku an dunkule gaba da to haka dai suka yi ta magana kan wannan yana nan cikin wannan tariqul hijra ne da aka yi magana to amma nan yanzu abin da ake so dai ku gane su annabawa da aka ɗauko cikin lauhul mahfuz aka waro annabawa su suka fi kowa daraja dan haka a samu wani wanda ba cikinsu yake ba su ko dama a cikinsu kowa ƙarfafa ma kowa gwiwa yake babu wani annabi da ke karyata wani annabi dan uwan shi ko ya ko ya muna nashi ko ya faɗi mai wata magana mara kyau to a samu wasu daga cikin 'yan adam su rena annabawa ya nuna sun yi babban laifin da ba a iya barin su ci gaba da rayuwa in dai musulmai ne sai dai su mutu kawai kun gane ba a karɓar tubar su kun zana maganar abin nan ɗin tuban ne ko fil lauhil mahfuz arwahul anbiya alaihi salatu wassalam ثم أرواح بقية الأوالم متفصلة من مجمل أرواح الأنبياء sannan bayan haka nan sai kuma rayukan sauran mutane su kuma waɗanda aka yi su bayani daki-daki daga dunkulallu daga annabawa aka samu ‘ya'yansu aka samu kaza wali za ƙulna fi adami kabuli taubati man sabba nabiyan kun gane? an cuya wala mai ya ce wannan dalilan shi ya sa muka ce ba za a karɓi tuba duk wanda ya zagi wani annabi daga cikin annabawa ba ba da mulahaza ta tilkar raqiqatul muttasila bayan an kalirin wannan matsayi babba na annabawa da aka ce su ga su alawul mafus su aka ciro babu abun nan din su wa adamul ghaflati anha kuma sannan mu a zama mutum bai sani ba wai bai sani ba ya sani ya san waɗannan darajar cewa bai kamata mutum ya shagalta daga wannan matsayin ba ina kan qatu فلا يمكن وصلها شرعا إلا من الوجه الخاص الذي أي الذي لله تعالى إلى كل شيء وأن وأن لا تن إنها لا تن إنها تنقطع تنا ينكوا ولا يمكن وصلها شرعا baya halatta a ce a hada ta wannan gaflan tana iya yankewa illa min alwajhil khas sai dai ta hanyar kebantattu allazi lillahi ta'ala ila kulli shay Allah tabaraka wa ta'ala shi ke da su zuwa ga komi wa qaulul khalil alaihi salatu wassalam an qaumihi faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani wato kenan eh, wanda ya zage su ko wanda ya masu abun nan ba za ka bi tubar shi ba wa adamil ghaflati anha kuma sannan wato saboda wannan bada da mulahazati a tilkar raqiqa al-muttasila wa adamil ghaflati anha rashin shagala da wannan sai dai wannan innaha tanqatu wa la yumkin wasluha shar'an na haka idan mutum ya zama ya yi wannan laifin to za a yanke wannan tuban gare shi ta hanyar shari'a ba za a karba ba kwata-kwata illa waje wajhil sai dai ta hanya take bantatta wanda ta shafi Allah in ya san wanda ya yi ya tuba da gaske kaga shi in ya gana ma sai ya yafe mai sai karɓa ya yafe mashi amma mu dai a wurin mu a shari'a wanda ya zagi annabi yana musulmi ba gyale shi to wannan ba musulmi ba in ya zagi fa ko ya tuba ya zama musulmi in kuma ba haka ba to sai mai hukuba mai tsanani in ita tafi in kuma an ga cewa batar da shi shi ma dan kada ya rika jawo banna a jawo rikici a batar da shi kawai to da haka shine manufa mafita ya fito ko wa qaulul khalil alaihi salam an qawlihi faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim duk wanda ya bi ni to wanda yana tare da ni wanda ya saba man kuma kenan kaga zai ba maganganu to Allah shi mai gafara ne mai jin kai ne in ya san ya tuba ko ya karbi tubar shi wannan shi kenan wannan a suratu ibrahim aya ta talatin da shida Mushirin ila ma zakarna yana nuni zuwa ga abin da muke nuni zuwa ga abin nan ɗinsu ya fito ko to wannan shi ne na ɗaya kaga can ba an ce muku ba ku duba can baya faslun fi asrari shari'ati fi adami qabuli taubati haula'i al-arba ba wannan faslin yana magana akan sirrin da ke cikin abin da yasa ba za ka karbi tubar su ba ya ka fara kawo wahum allazi sabba nabiyan ko ba shike shine ɗaya ba to ga nabi nan wallazi sabba shaykhaini fa wanda ya zagi su kuma sayyidina Abubakar da Umar fa taubatu man sabba shaykhaini tuba wanda ya zagi dattijan nan guda biyu shi kuma ya tashi wa amma adami qabuli taubati man sabba shaykhaini dalilin da yasa aka ce ba za a karbi tuba wanda ya zagi waɗannan dattijan guda biyu ba sune Abubakar wa Umar رضي الله fa innahu sallallahu alaihi عليه وسلم manzilata منزلة نفسه ma تقدم من الحديث abin da yasa aka ce in mutum ya zagi sayyidina Abubakar ko ya zagi sayyidina Umar ba za a karbi tubar shi ba ko ya ce ya tuba saboda annabi ya maida su kamar matsayin kanshi ya ce in aka zage su ni aka zaga ina ne wurin ku dawo baya mu gani gashi can baya man ra'aytumuhu yadhkuru Aba Bakr wa Umar bi su'in faqtuluhu fa inna ma yuriduni wal islam bayani fa kadai shafi na 60 daidai 61 afwan ku sa alama kada ka zo ta rana neman alaman ka rasa inda take ya fito to me kuka ga an ce wurin فقد استدل أبو حنيفة بما ثبت عنده من حديث الديلمي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأيتموه ni yadhkuru ababakri wanda duk kuka ganshi yana ambatan sayyidina abubakar wa umar bisu'in da mummunan magana yace faqtuluhu ku kashe shi innama yuriduni ba su yake nufi ba ni yake nufi wal islam da musulunci ya fito ko wa idza kafara man sabba shaykhain inda abu hanifa yuqtalu wala tuqbalu tawbatuhu saboda haka idan dai har ya kasance wanda ya zagi sayyidina abubakar da sayyidina Umar kenan ya kafirta ba za ka karbi tubar shi ba kashe shi ake ba karbar tubar shi bina'an ala qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna ma yuriduni kun gani faqad anzala shaykhayn manzilatahu fi fi hadha alhadith to dan haka ya saukar da waɗannan dattijan a matsayin sa kenan waja ala dhikrahuma bisu'in sai ya ambaci cewa ambatan su da mummunan magana ainu dhikruhu bisu'in khususiyatan lahuma wannan kamar an ambaci annabi ne da wannan su an keɓe su duna baqiyatu sahaba kaga wannan an keɓe su ne su biyu kaɗai. wanda sauran sahabbai lima lahuma min alfadilati wal maziya ala saboda abun da suke da shi na daraja da bambanci da sauran sahabban na koma baya ne fa kadan shine shafin da kuka yi baya to saboda haka shi yasa aka ce ba za a karbi tubar wanda ya zage su ba saboda menene mu dalili saboda annabi ya maida su a matsayin shi aka zaga in an zage su to shi ake nufi da kuma musulunci ya fito saboda me wa yu'ayyidu zalika fi siddiq qawluhu ta'ala abinda ke karfafa wannan shine maganar da aka yi akan sayyidina Abubakar da aka ce saniyat nayni idhuma fil war shi wannan idh yaqulu li sahibihi lokacin da yake ce ma sa iso wannan ba lokacin da suka shiga cikin kogo taniyat laini mutane biyun nan su biyu ɗayan biyun idh huma fil ghar lokacin da suke cikin kogo idh yaqulu li sahibihi inna allaha ma'ana eh eh na'am la tahzan inna allaha ma'ana lokacin da yake ce ma abokin shi kada kai fushi Allah na tare da mu kaga kenan shi wane ne an san sayyidina Abubakar ne duk duniya ba wanda zai ce wani ne wannan da ake cikin kogo tare da shi ba sai na Abubakar ba ko su yan an sun yarda da haka nan dai suka koma suka yi ƙarya suka ce wai lokacin da yake kuka a cikin kogon nan yana kukan tsoro ne ba kukan abun nan ba shi ko yana kuka dan ka a kashe manzon Allah al'umma su yi asara sai su suka juya suka ce yana kuka ne dan kukan tsoro to ashe sun yarda dai shi aka tafi tare da shi ƙarya ta sha ƙarya kenan saboda haka shine na abun nan ɗinsu saboda haka wannan ai wahidun minit nayi ne ghairu muayyan wahidun ɗaya ne daga cikin mutane biyu ba ayyana shi ba fa auqa al ihamu li wujudi shubhi bainahuma saboda haka sai zamana aka aka samu rudu saboda ana ganin za su yi kama da juna sun yi abun nan din su ruhaniyatu shaykhaini mustamidda min ruhaniyatihi sallallahu alaihi wa sallam saboda haka a ce ruhun manzon Allah sallallahu alaihi sallam su waɗannan biyun tunda aka zo aka ce saniya ne wasu mata suka yi to in ma an rikice ko dai wane ne ɗayan biyun nan ɗayan biyun ne ko a ce ana nufin na abubakar ko a ce na umar ake nufi ko ma ya za a yi to amma kuma lokacin nan na umar ai shi bai mataho ba a ta wuta da shi ba abun nan din suwa ba to naka wannan abun nan ne kuma ma idan kuka diba kamar cikin wancan littafin ya sunan littafin nan da muke karanta ranar juma'a na ƙarshe a tazkira fi awal wannan ba fi wannan fi umurin wannan awalil mauta wa umuril akhirah na tafsira na Imam al-Qurtubi shi a ciki cewa yayi ai ya kamata ma duk wanda yake da wani kaso na addini ya sallama ma waɗannan dattijan guda biyu Abubakar da Umar bayan waɗannan maganganun da da Annabi yayi a kansu to kuma gashi sai gashi an rufe su a wuri ɗaya ɗakin Ummul na Aisha sai ce wannan ke nuna cewa domin an tabbatar cewa duk inda kaga ka mutu an rufe ka a wurin to ya nuna akwai ƙasa halittar ka a wurin shi yasa aka da ka wurin kowa yanzu in ƙasa halittar ka a wani wuri take inda aka ɗebo ta to ranar mutuwar ka sai ka tafi wurin amma kabari a wurin dan can ƙasa halittar ka take kamar yadda muka ga wannan da yake wazirin nan ai kaga da ya tashi da ƙasa halittar shi tan andulus take ba sai ta kai shi andulus a je can ba aka je ta aka rufe aka ya mutu can aka rufe shi shi da yake nan kaga an tafi da shi ta andulus bangon duniya lokacin to kai ma yanzu da ni da kai idan ƙasar halittar mu a wani wuri take to can inda aka ɗebe ta nan duk yadda za a yi in mutuwa ta zo sai an kai ka wurin nan amma kabari a wurin to saboda haka sai ya ce to tun da kaga aka yi masa yadda abubakar da yadda umar kabari a wuri ɗaya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuna manzon Allah banda zaman sa sahabbai har a ƙasar halittarsa sun yi musharaka inda aka ɗabi ƙasa halittarsa nan su ma aka ɗabi ƙasa halittarsu saboda haka suke kwaikwayi manzon Allah suka zo cikin sabai ba samu kamar su ba saboda haka kyakkyawan halayensu da kyakkyawan ɗabi'unsu ba wanda ya biyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar su ina nuna ƙasa halittarsu a wuri dai take ya fito tausi ma cikin tarkira ba ne maganar take a tarkira fi awal wannan ba wa mawril akhirah ya fito saboda haka su suna da wannan qala ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum lalle manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya zo maku daga cikin ku daga cikin irin ku yadda mutanen ku ne aka zabo shi at-tauba wa ruhaniyatuhu sallallahu alaihi wasallam hiya ruhul kull mustamidda min arwahil anbiya saboda haka shi ruhin manzon Allah shine kamar irin ruhun duka inda aka debo annabawa وقال اشتراك في الاستمداد منه صلى الله عليه وسلم saboda haka sai sa aka samu wannan har aka samu wani abu wanda ya tabo har ga annabawa tun daga annabawa har wasu bayan Allah na kirki da suka bi shi sai ya zama ana tsare darajar su wa qal istiraku fil istimdad min saboda haka sai ya samu hadaka wajen a ce daga manzon Allah ne duka abun yayi annabi ya kare kamar yadda ya kare darajar sahabbansa ya taho kuma ya kare darajar malamai saboda malamai su ma sun samo wani abu daga jikin annabawa ko da ba ta halitta ba wannan saƙon na annabawa da aka ba su su ne za su ƙara yaɗa shi to su ma sun samu wata alaƙa mai ƙarfi walidha warada fil hadith yace al ulama warasatul anbiya malamai magada annabawa ne akhrajahu ibnu maja wa hadha al istimdad ruhani li ulama al umma yatafawatu fi dhatihi wannan ƙarfin da malamai suka samu da wannan karfin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su na cewa su malamai magada annabawa ne to shi ma ya bambanta kowa da irin matsayinsa a yafi dacehi walaysa al-istimdadu siddiq kastimdadi Umar radiyallahu anhu irin karfin da Umar ya samu na zaman shi kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba daidai suke da yanda Umar ya samu ba suna da matsayi me zai nuna mana haka wata rana da aka samu sabani da Umar din da Sayyidina Abubakar sai Sayyidina Abubakar ya ba Umar hakuri sai ce ba zai haƙura ba kuma kun san lokacin da suka zo madina ai an yi ma kowane mutane biyu a bauta aka ce an haɗa na abubakar da na umar su abu nan ne to yanzu an samu sabani sai na abubakar ya bada haƙuri ya ce ma umar kai haƙuri umar ya ce ba zai haƙura ba sai na abubakar ya yi fushi shi ya taho ya taho wajen manzon Allah yana zuwa gaban manzon Allah manzon Allah ya ganshi a ran shi a bace har ya ja gyauto sama saboda sauri ya ce mutum yana mi aka yi ma wa ya taba man kai wane ne ya taba ka gaya man wanda ya taba ka yi maganin shi sai ce gaskiya sabani ne ya shiga tsakaninmu da Umar kuma na ba shi hakuri na ce mashi ni ne ba ni da gaskiya ma yayi hakuri amma ya ce ba zai hakura ba wannan abun ya bata amana a ce ni da Umar yau wani abu ya shiga tsakani hain in ba shi hakuri kuma inda nike tsoro a ce yau ba hakkin wani a kaina amma Umar ya ce ba zan hakura ba sai ce ban ni da shi bari ya zo ka ba shi hakuri sannan ya ce bai yadda ba bari ya zo can ko sai ga Umar ya biyo gidan yadda Abubakar ya ce mashi mutume yana zo ai ya wuce na hakura aka ai baya nan yace subhanallah ya baci har manzon Allah zai sani kenan ya taho yana sauri kawai yana zuwa ko manzon Allah ya ce ya ce ba za ku kiyaye man wannan dan talikin nan ba ba za ku kiyaye shi ba ban ce maku kowa ya kiyaye man shi ba kar ku manta fa lokacin da ya musulunta kowa bai yarda da ni ba ya gazganta ni a lokacin da ba wanda ya gazganta ni ya ba da duke shi an yi hidima ma addini a lokacin da kowa ya guje ni ya rike ni a lokacin da kowa ya nuna ba ruwan shi da ni ba za ku kiyaye man shi ba har ya ga dai yadda annabi hankalin shi ya tashi ga Umar na ta kuka ya ce mai manzo Allah kai hakuri na ni ke da laifi ni ni na yadda ni ne nike da laifi Umar yana cewa ayi hakuri yana cewa ba za ku kiyaye shi ba to daga nan sai suka ce to in ko kana son ka bata manzon Allah rai kuma ka rasa lahira to ka taba sai na abubakar saboda daga nan sai suka kiyaye shi labari yawa su aka ce ta, ai in dai kana so ka zauna lafiya kar ka taba sai na abubakar ta kowane fanni to wai sai ga wasu kuma yau suna da musulunci su wuni suna zagin shi akan titi wai sannan su ce kuma addini ne wai hamma wanda ya fi kowa samun lada a rana kuma suka haɗa ma duka biyun da na Abubakar din da na Umar suka ƙara ɗauko biyu masoyan manzon Allah matan shi suka ce a zagi hafsa da kuma ummul mu'minina in kai wannan zagin wai a rana su ne aljubtu wa dagut ma to da in aka wuni ana zagi wai ranan ma wanda yafi kar samun lada duk tasbihi kai tasbihi kudu subhanallahi wa bihamdi shi manzon Allah ya ce wanda yayi so ɗari a rana ba wanda yafi shi lada sai wanda yafi yafi shi da yawa koyi daidai su kuma suka juya suka ce a wanda ya zagi sahabin manzon guda biyu da waɗannan su biyu shine abin nan din su har ma wani wai ya ce shi in ma za a yi fati ko za a yi wani abun nan za su yi abun nan ɗinsu a wannan ranar abun nan yan shiga cikin muharram suna ashura da abun nan sai a yi kek na san kun taba gani aka yi kek aka rubuta aisha kan kek din aka yi kek ko ina aka rubuta aisha ya zo shi da yaran shi suna yanka kek din suna cewa aisha finnar aisha finnar aisha finnar shine ishiar na wannan yankan kek din shine yankan kek ce umulumi ne tana wuta kuma ce addini ne mun taba zuwa wani shi a kawai da na nuna mai abin sai ce a ai masu yin waɗannan su ba sa yin haka na ce to waye shugaban ku shugaban ku ne yana yi kuma abin nan ne so da da abin da aka ce in sun ga tabbas ne sai su haka bane wai wasu gulatu shi'a ne ke yin haka wai su ba gulatu shi'a bane bayan kuma nan cikin gari suka bi da kariya suka sa mata riga suka rubuta Aisha suna bi suna indo indo suna zagi nace to wannan da kuka yi ba shi ma yazo zai kwana sai wanshi shi yace a kai tsaya in za ka ji nasiha ka ji ba za ka ji ba ka kai ni ma sadda nake cikin ku da ni da kai muka taho daga magajin gari muka bi taba shamarar tare da wannan abu kuma kai mana musu abin da tare muka yi amma da ya ce ba su yi ƙarya ne so za ka abin nan ne ku daure ku gane waɗannan abubuwan kuma don ku san kuna yi ala basira in ma za ka yi ko ɗanka za ka bari ya yi zanna gidanka ko kuma ka auro mata mai yi kai ka sani don wani ma sai yanzu an gama duk karatu sai ce to yanzu mallam yanzu akwai laifi muka ba su yanci muka ba yanci a aure saboda ai la ilaha illallah suke cewa to wa hada al-istimdad ar-ruhani ya ulama al-umma tafawatu fi fa laysa istimdad sayyidina aw anna siddiq kastimdad umar radiyallahu anhu la istimdaduhuma al-atammu kastimdad ghayruhuma min as-sahabati wa sa'ir al-umma saboda ka gani wannan su kuma nasu ba za a iya cewa yadda ya cika ka ce kuma kamar sauran na al'umma su ma haka suke ba nasu ya bambanta wa haifu kana hazu shekai ne minhu sallallahu alaihi wasallam faru hazu saboda cewa ka san waɗannan dattijan guda biyu shi ya fi kowane kaso cika -Wasu duhuma min maqamati min sharif akmalu istimdad wato saboda haka su matsayinsu na samun wannan madad da za su samu na taimako da kuma kulawa ya fi na kowa saboda haka alka ko menene akmalu ai wannan istindadin alqabihi sallallahu alaihi wa sallam fi kufri man sabbahuma saboda haka shi yasa zagin su a matsayin su da yadda sun fi kowace daraja to zagin su ko wani ya zage su shi yasa aka jefa ma wanda diye masu wannan magana akan wanda ya zage su a ce ya kafirta wa adami kabuli tawbatihi da kuma kin karbar tubar shi duna baqiyatus sahaba ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in banda sauran sahabbai sauran sahabbai in mutum ya zage su za a iya mai ladabi mai tsanani amma sayyidina abubakar da sayyidina umar idan mutum yana zagen su to ba za a kyale shi ba ko ya tuba ba za a shi tuba shi ba su ko sauran ana asa tuba ya fito ko ina ganin mu bashi nan gobe sai mu ji sauran adamu kabulu taubatu zindi shi zindiki da kuma shi kuma mai sihiri fa ya za a yi da su su kuma waɗannan su ne daga nan insha Allah littafin ya kare sai kuma mu je kisoshi rawa ayyul kisasi yawa yau tabi'ina ko atta'ibina a yi taubata sai aka kawo misali Dan haka sati mai zuwa in kaddarar lahul baka sai rabiu suka rage an yi biyu saura biyu wannan shine abin da na na na eh na shi eh, shi ne a kai baka nan rana ya ce sai ka koma baya sosai tukun da zai mana wayo alarama koma can baka dubo sauran sanin ne kana nan ne ya ce wanda fara wai mai takaratu rana ya ce na ya ne shi kawai ya larama ya iya ne shi ya yi iya dama ya yi ba shi ke ba na kuke zo ka ce ne da kana ta duk ba kamar za ka sha ruwa ba Eh, Allah ya ji Allah ya ba da akwai wanda ya ce a sashi kakar shi Allah ya wata rasu a zafiya da na fata Allah ya ji kanta Allah ya gafarta mata kuma ƙara sa da mala ali an ce da ya sallo shi daga asibiti kuma tun da bai shigo ba akwai dan saura kenan muna fata Allah ya ba shi lafiya dan ba su da lafiya muna fata Allah ya ƙara musu lafiya da tsirkin sunayensa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم akwai dan uwa wanda nake ce maku yana ya ce yau shekarar shi goma sha tara kenan ya ce wanda nake cewa yana ce maku ba abin da yake ci sai coca cola da da bread baya cin komi duk abin da ya ci ba zai zauna lafiya ba fitowa zai yi sai dai coca cola da bread yau shekara goma sha biyar ya ce yana goma sha tara yana fama da wannan larura sau da aka ya ƙara turowa da cewa sashi cikin adda muna fata Allah baraka wa ta'ala da shi da duk sauran musulmi da suke cikin larura muna fata Allah ya ba su mafita waɗanda ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya da suke cikin damuwa ko kunci ko na rayuwa Allah ya fi mu sani abin da yake damun kowa Allah ya makowa magana abin da yake damun shi muna fata Allah baraka wa ta'ala ya mana afuwa kuma ya gafarta mana dukkan kurakuran mu ya samu rayu muna muna muna musulmi ya karbi rayukan muna mu'mine da tsarkin sunayensa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا كلنا ولا تكن علينا اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ونبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازهم بالحسنات لسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم اغفر لنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه اللهم اختم لنا بخير اللهم آسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إلهنا ومولانا إله كل شيء لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم اختم لنا بخير اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا وبارك الله لي ولكم